sa kwaɗin kici kulle na kamu soyayya tarko na shiga ba rana ta fita sa kwaɗin kaka kulle ne wai me kika yi mini ne nake son ki ba diga na zance na kowa sai na ki na haukace a ƙaunar ki ban ganin laifinki ban san ko kanki raina ban sarki kai ne sala ina canzo kala a fuska in saka bala zan shiga kowane wahala dalilin ka na kin kula wai za su ci gani da dala karshe su kashe fitila su bar na cikin wahala wai ki ba da so komai za su ni da ke ce da ke so so ba mu yi mini dole fuskar tafin hannu bai kare ki tsantsar kyawun ki ba hoda ba jan baki ga mata kyawawa da kin zo sai kin cinye biki ba zan amsa ba in ba kai ne ba ban yarda daura ba ba zan tare ba in ba ke ce ba ba zan amsa ba so ki ba tun da ke ba ki ni ba kuma so ba su kai ki ba ba ma zan gan su ba